محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دي دي رمضان الحمد لله شكرا تدبو إير دري حدود أربعين دا بيو هجرية wanda ya dace da biyu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya insha Allah muna cikin darasinmu na tarihin matan aljanna tarihin matan aljanna a shekaran jiya mun yi tarihin na nasaratu a jiya mun yi tarihin na na asiya matar fir'auna yau kuma za mu yi tarihin na na maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam duka waɗannan mata gaba ɗaya 'yan aljanna ne su 'yan aljanna ne na na maryam ummu isa kenan mahaifiyar annabi isa sayyidatu nisa'i bani isra'ila shugaba ce ta matan bani isra'ila gaba daya na na maryam ita ce sai sayyidatu nisa'il alamin shugaban matan duniya ma gaba daya duk duniya ko mata shugaban ku ita cewa na na maryam shugaban ku na na maryam shugaban ku kuma a gidan aljanna na na fatima to in an ce miki wace ce number one wace ce shugaban ƙasa shugaban duniya ta mata gaba ɗaya ita ce maryam alaihi salam wato suna na maryam suna ne mai daraja abin da ake nufi da maryam ana nufin wato baiwar allah maryam dai ne take da abdullahi abdullahi bawan allah maryam ma baiwar allah ita ce mace guda ɗaya da allah ya ambaci sunanta a cikin alƙur'ani saboda matsayinta ba wai sau ɗaya ko sau biyu aka ambace ta ba an kira ta da yawa da yawa a cikin alkur'ani mai girma ita ce mata guda ɗaya a duniya da ta taɓa haihuwa ta haifi ɗa babu uba ba ta da miji ba ta taɓa yin miji ba a duniya kwata-kwata amma kuma ta haifi ɗa kuma ta haifi babban mutum shine annabi isa alaihi salam wanda insha Allah za mu yi bayani dangane da yaya haihuwar ta kasance ita ce kuma shugaban matan bani isra'ila a cikin aljanna matan bani isra'ila a cikin aljanna a wata riwayar ma aka ce ita ce shugaban matan aljanna din matan aljanna ma gaba da ita ce shugaba shugaban mata a duniya shugaban matan aljanna a lahira a wani ƙauni Allah ta'ala ya zaɓe ta da kansa Allah ya faɗa cewa zaɓa ta yi ya maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamina ya ke maryam Allah ya zaɓe ki kuma ya zaɓe ki a kan matan wato duniya gaba ɗaya kun ga wannan shugabancin Allah ne ibata lalle ta cancanta su zama 'yar aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama ce cikin hadisi da ya kawo yana bayanin falalar mata ce wa fatimatu sayyidatu nisa'i halin janna gana na fatima ce shugaban matan aljanna illa ma kana min maryam ibnati imran sai dai wato matsayi kuma da maryam yar gidan imrana ta samu wani hadisin sahihi ne imamu ahmad da abu ya ala da ibn hibban da imamu tabrani suka rawaito shi albani allah masa rahama a cikin sisra sahiha yace hadisi ne ingantacce wannan hadisin malamai sun yi dogon sharhi da bayani a kansa sun ce gashi annabi ya ce na na fatima shugaban matan gidan aljanna ne to amma sai ya ware banda na na wato maryam yana nufin na na maryam ita kuma shugaba ce wato ta matan banu isra'ila a wata riwaya yake afdalu nisa'i ahlil janna khadija bint khuwaylid a wata riwaya mafi falala mafi falala a cikin matan aljanna ita ce khadija matarsa bint khuwaylid sai kuma yarsa fatima bint muhammad sai kuma yake maryam bint imran yar gidan imran sai kuma asiya bint muzahim imra'atu fir'aun asiya yar gidan muzahim wato matar fir'auna wani hadisin shi ma riwayar imamu ahmad ne albani ya ce hadisi ne sahihi kai waɗannan mata sun samu matsayi a wajen allah allah ya ba su daraja yanzu kin ga aka ce aka ambaci nana fatima aka ambaci nana khadija aka ambaci nana maryam aka ambaci nana asiya duk a cikin hadisi guda ɗaya a wata ruwa yake khairu nisa'iha maryam mafi alherin mata a duniya ita ce maryam maryam wa khairu nisa'iha khadija mafi alheri har yanzu a cikin mata khadija mata na muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan falala ce da Allah ba waɗannan mata da ake nufi khairu nisa'il ummati yahudiyya maryam fassarar hadisin anan mafi alherin mata waɗanda suke wato yahudawa tuna na maryam banu isra'ila kenan wa khairu nisa'il ummati islamiyya mafi alherin mata na al'ummar musulmi khadija bint kuwaili annabi ya daɗa faɗa a cikin hadisi kamula mina rijali kasir wa lam yakmul min nisai illa maryam bint umran maza kam da yawa akwai kammalallu a cikin su wanda Allah ya ba su kamala Allahu akbar ya Allah ya Allah ka daraja mu Allah ka girmama mu Allah ka mutunta mu Allah ka raba mu da rayuwa cikin kaskanci maza ya ce sun cika da yawa akwai kammalallun mutane cikin maza da yawa yace amma a mata ba su da yawa walam yakmul min nisa'i illa babu wanda suka kammala masu kamala sosai a cikin mata sai maryam yar gidan imran wa asiya imra'atu fir'aun da na na asiya matar fir'auna yace wa fadlu aisha ala nisa'i falalar na na aisha akan mata falala da matsayin na aisha akan mata ka fadlu saridi ala sa'ir ta'am kamar falalar fifikon wani abinci ne da ake ce da shi a sarid wanda suke amfani da shi a lokacinsu abinci ne mai matsayi abinci ne mai daraja saboda matsayinsa a kowane gida ana samunsa kamar yanzu a ce tuwo ai ba abin da ya kai tuwo mu yanzu a wajenmu saboda tuwo shi ne ko ina akwai shi da na masara da na alkama da na dawa da na jero da na semo da na teba da na doya tuwo dai ai tuwo abinci ne mai daraja kowa ya san tuwo ko ina muri ma ya san tuwo to su ma a din nan shine ake yawan cinsa to anan Allah ya nuna mana ko annabi ya nuna mana matsayin wannan baiwar Allah na na Aisha fifikonta matsayinta ai ita ko ina akwai ta ai ana santa ai ana tsaunarta Allah ka tsara wa na Aisha daraja Allah ka tsara wa na Aisha matsayi Allah ka sa iyayenmu mata da matanmu da 'ya'yanmu su samu matsayi ko su samu albarkacin na na Aisha a gidan aljanna to bari mu shiga tarihin na na maryam na na maryam allah ya tashe ta a gida ne na musulmi cikin iyalinta musulmi gidansa ma musulmi sannan unguwarsu garinsu inda take zaune su ma musulmi ne babanta ne sunansa imran wani dattijo ne a banu isra'ila mahaifiyar na na maryam sunanta hannatu bintu wato fakud ibn kumbul sunan na na mahaifiyar na na hannatu bintu fakud don zan tambaya na na maryam ta karantar da mu darussa masu tarin yawa na imani da kuma tarbiyya ba kaɗan ba ita mahaifiyarta ita ma hannatu ɗin nan ta tarbiyyantar da maryam tarbiyya ta musulunci mijinta ita hannatu imrana kenan da imrana da hannatu su ne iyayen na na maryam shi sa in kin ji suna hannatu to babban suna ne hannu in ji ba amma nan kuskure ne ba mu da wani hannu a larabci hannatu ha da hataɗe ba hannatu ba hannatu shine sunan sunan mahaifiyar nana maryam alaihi to da mijinta mai suna imran sun yi ƙoƙari matuƙa wajen wato tarbiyyantar da 'yar suna na maryam shi ta allah ya girmama ta an ce a tarihi ita hannatu ta rasu ma tana da ciki irin matan nan ne da suka rasu da cikinsu to hannatu mahaifiyar na na maryam ta rasu da ciki haka ta mutu allah ya ji ɗanta daga farko abin da za mu lura abin da za mu ɗauka a rayuwar waɗannan bayan allah wato da uban da uwar suna da kyakkyawan niyya a wajen zaman su na aure shi yasa allah ya ba su ya ta ƙwarai النية الصالحة في إنجاب الذرية نية تقرأ وجن هيفر الزريعة da mijin da matar suna da niyya na kwarai wajen tarayya su da haihuwarsu don haka suka yi ta addu'a kafin Allah ya ba su na Maryam suka roƙi Allah Allah ya basu, wato ɗa salihi na kwarai mai bauta Allah suka ce kuma sun yi alkawari in Allah ya ba su ɗan nan za su ba da shi wa Allah kawai bai da aiki sai bauta Allah ba manufarsu in sun yi haihuwa kamar yadda mutane suke da manufa ba suna haifan 'ya'ya don sha'awa suna haifan 'ya'ya mutanen zamani yanzu don shagwaba su shagwabar da 'ya'ya su kise musu tarbiyya sukan haifi 'ya'ya ma don cecire ni a yi haihuwar da gadara saboda kishiya ba ta haihuwa ni ina haihuwa ai na haihu ta zo ta haihu tana ɗaga yaronta a gaban kishiyarta ɗan albarka ba a kanka ɗan albarka allah ya kawo ka wannan yanzu kenan za a yi ne a gaban kishiya don a baƙanta mata allah ya kare wai a gaban kishiya ne ake faɗa in an kawo shi tsakar gida ana ana a kan ɗan da aka haifa ko kuma ita ba a santa kamar uwar miji ba ta santa ko ko ko ko tana ganin kamar ba a san ƴaƴanta sai a zo a daga yaron ana ana harbi ana ana yarfi Allah ya kawo ka duniya ba ta son ka Allah ya tsare min kai Allah zai kiyaye min kai babana subhanallah wannan fa tana faɗa ne don aji a ji ɓacin rai saboda wai ta haifi ɗan ba a so wai ita a tunaninta to a nan gurin abin da nake so na ji hankalin na mata kyakkyawan niyya na miji da mata a gidan aure yana taimakawa wajen samun 'ya'ya na ƙwarai kyawun niyyar imran baban maryamu da kyawun niyyar hannatu mahaifiyar maryam ya sa allah ya musu arziki suka haifi na maryam su da suka yi aure auren addini suka yi kuma kullum addu'arsu allah ya ba su ɗan kwarai da zai yi wa allah bauta amma ke ba lalle ba ila cikin da kika samu ba kin tashi da daddare kin yi addu'a kika ce wannan cikin da kike da shi Allah sa ya zama bawan Allah mai tsoron Allah mai ibada muni sai dai ki ce Allah sa ya zama mai kuɗi shi ne ki saboda kuɗi kuna son ku tara 'ya'ya su samu kuɗi su muku hidima ba laifi ba ne ɗanka ya zama mai kuɗi abu ne mai kyau amma ku sani kuɗi wani lokacin halaka ne zai iya zama mai kuɗi kuma ya zama halakacce? amma an masa addu'a ya zama mutumin kirki bawan Allah mai imani mai addini a matakin farko sannan kuma ya bashi mulki ya bashi sarauta ya bashi kuɗi wannan wani abu ne na daban ƙari ne to rashin niyyar ku kyakkyawa yawanci ma an yi auren ba dan Allah ba ganinsa ta yi tana sha'awarsa ta je ta aure shi don a more duniya kurin shi ma kyanta ya gani da ɗan kyalkyalinta da yangarta da tsiyarta ya gani shi zai aure ta sai aka zo aka yi auren sai a zo a yi ta haifan 'ya'ya suna fara wayo abinda za su fara sai fara zaginki yaron ke yanzu yaran zamani yana farkawa da ya fara magana abinda bakinsa zai bude zagi sai dai ki yaro yana cewa mama uwa aiki eh sai ya fara magana kenan ya fara zagin uwarsa amma matan kirki ai sai dai ki yaron sun fara la ilaha illallah ko ki yaro yana yana Allahu akbar bakinsa ya bude da ambatan Allah saboda ne abin da yake jin uwar tana yi kenan da uban amma ku ashar kuke yi a gaban iyayenku wane ne wane ne da cin mutuncin juna da sauransu ko jiya da daddare wata baiwar Allah ta kira ni tana kokantawa dangane da halin da mijinta yake ciki na rashin mutunci da yake mata ta ce malam baya kyautata mu yau na kai shekara kusan biyu ya ƙaurace mu ce wulakanta ni da yake malam ya isa in yi kwalliya in yi wanka in yi duk abin da mace take yi wa mijinta da daddare ta ce wallahi kowai na baya yi wai har ce mata yi ce kin ganni nan kwalelin ki wallahi eh? yi wuce ki gama mai tarki wallahi ba ni baki ta ce malam zanen zan je na yi na ce Allah ya baki haƙuri take ta zo tana masa magana da ya tukurkushe ta take wallahi malam abin da ya bakanta mu rai a gaban yaronmu ya fara wayo take haka ya mulkushe ni ya danne ni ya kafa mun gwiwa a kafan zuciya ya rinka duka na a gaban ɗana take ba ma wannan ba tace wallahi malam sai da ya cire mai ba sai ya tinkari zani ba zai kwaɗin yin tsirara a gaban ɗana ta ce to nan kan wallahi baka isa ba ta ce da na tukwikwiye wato na haɗa jikina yadda ka ga bushiya haka na matse jikina yayyayin ya buɗe ne ya mun tsiraici a gaban yaron nan abu ya gagara ta ce na kira ubana na gaya masa a gabana ya zagi ubana kai wannan miji bai kyauta ba wato wasu mazajen idan ana ba da labarin abin da suke wa matansu wallahi hankali bai zai ɗauka ba nace kuma kuna tare har yanzu nace to shine yanzu na bugo maka yi nace a yanzu kam ai karatu ya tsaya a ki kuma ni kam ka zo ka tukurkushe ni a gado ka cire min kaya ka danna min gwiwa ka yi min shegen duka a gaban ɗana za ka min tsirara kuma ka kira ubana ka zage shi ai zance ya tsare a zance ya zance ya ƙare kuma lakum dinukum wa liya dini amma kuma dai ki dai duba ki gani dan wata matar an ce mijin duka yake kashi yake bata casa ta iya casa aka zo ana fada ana cewa kaza kaza tun da wannan halin ka ne abin nan to ka sake ta ka da ita sai ta yi ta ce ah, ina son kayana na ce to bata da kuma wannan ba ta bugu ba akwai mata mayu akwai mata cingan makale mata eh amma yana da kyau fa eh ki je ki rike shi ki ta binsa ita duka dawa ma fi ki samun sauki mazajen da suke dukan matansu ba mazajen kirki ba ne sako ya ishe muku wanda zai sa matarsa a gaba ita dukanta annabi ya ce yanzu ɗayan ku baya jin kunya ya zo yana dukan matarsa zarban abdi kamar yadda zai da kibawa kuma ya zo ya neme da daddare ba ka jin kunya ya ce masu dukan matarsa nan laita ula'ika bi khiyarikum ba za ba ne a cikin ku duka duka ba ka da aiki sai ka ta dukan mace sai ka ce ka samu bawa sai ka ce ka samu baiwa wannan ba tsari ba ne kuma ya kamata maza masu dukan matansu irin wannan duka na rashin mutunci wallahi su ji tsoron Allah su ma za su haifi 'ya'ya mata duk wanda ya kama 'yar mutane yake ta dukar da to ya shirya duk ranar da ya haifi 'yarsa ta yi aure ko yana kabari sai mijinta ita ma sai ya mata kyar da duka Allah kiyaye mu darasi na biyu da za mu ɗauka shine darasin komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala darasin komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala lalle waɗannan mata ko in ce wannan mata na na wato hannatu da mijinta imran iyayen na maryam sun koma ga Allah sun ba da Allah sha'aninsu kuma sai suka roƙi Allah suka ce kai ne za ka yi mana tarbiyya Allah kai za ka gyara mana ɗan da za mu haifa to kin ga tarbiya ba hannunki take ba ba wayonki bane ba nake nufi za ki yi iyayen tarbiya amma kuma Allah ne ke ɗaukar nauyin ya kula mana da 'ya'yanmu suka ce rabbi inni nazartu laka ma fi baqani muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim ta fara kiran Allah tana samun ciki cikin na na Maryam tace ya Allah nayi alƙawari na ba da wannan ciki nawa gare ka wannan ɗa ko wannan ɗiya na baka Allah ka da shi ya zama bawanka mai ibada gare ka ta yi amfani da kalmar rab bata ce Allahumma ba ko ce ilahi ba saboda wuri ne na tarbiyya shi sa ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara rabbi ubangiji mai tarbiyya kenan duk lokacin da ne zai kira ubangijinsa to yakan yi amfani da suna daga cikin sunanikin Allah ya roƙi Allah da shi Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaniki masu kyau idan kun zo addu'a to ku kira Allah da sunanikin sa ana so in zaki addu'a ki rinka cewa ya rahman kai mun rahama ya azizu ya alimu ya fattahu ya sami'u ya karimu ya rahimu ya allahu ya latifu waɗannan sunanakin Allah guda tara, ana son musulmi in zai yi addu'a to ya rinka yin shimfiɗa da su ku roƙi Allah da sunanaki addu'a ta fi saurin tafiya Allah ya fi karɓan wannan addu'a da bawa ya yi ta kiran sunansa kafin ya yi addu'a so karki yadda ki zo ko cikin dare za ki addu'a ko da rana ko a sujjada ko wane ne ki kira sunan Allah kika yi mai wato kirani ba na na maryam ta yi tawazu'u ta kankan da kanta wajen roƙon Allah ta baraka wa ta'ala kuma ta yarda da abin da Allah ya azurta ta da shi ba ta damu ba ta ci buri Allah ya ba ta ɗane bauta Allah ɗan yana fitowa kuma sai ya zama mace ce ba ta taɓa nuna damuwa ta wai don me Allah ya ba ta mace ba kin ga yanzu burin nan da ta ci a tarihi abin da ake abin da ai ana ganin da za ta so ta samu ɗa namiji inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta samiul alim lokacin da ta haifi yar wannan fa ana gaya muku haifuwar na na maryam ba zo kan ita na na maryam abinda ta haifa ba a ita kanta kafin ta zo duniya abinda iyayenta suke mata na shiri lokacin da mahaifiyar na na maryam wato ta haife ta في ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب wannan baiwar Allah malam ta samu dace ku duba yadda Qur'ani yake ta ta sunanta da ta haifa ta ce ya ubangiji ga ta kuma ya mace Allah kuma yace shi ya fi sanin mai ta haifa ta ce to namiji dai ba kamar mace yake ba walaisa zakaru kal'unsa na sa mata suna maryam baiwar Allah kuma ya Allah na bar maka tarbiyyar na na maryam a hannunka ya Allah haka ake so uwa idan ta haihu kina haifar ɗa ko kina haifar ɗiya sai ki ce ya ubangiji na bar maka tarbiyyar ɗan nan ko tarbiyyar ɗan nan a gare ka ya Allah Allah kai masa tarbiyya to insha Allah ɗanki ba zai lalace ba insha Allah ɗiyarki ba za ta lalace ba haka ba idan aka masa haihuwa abin da ya kamata ce ya ubangiji ka bani ɗa ko ka bani ɗiya tarbiyyar sa tarbiyyata na wakkala shi gare ka ya Allah ba ni da ƙarfi zai iya mutuwa an bar wannan ɗa zai iya rayuwa ba lafiya tsufa zai iya danne ni ban iya tarbiyyatar da ɗan nan ba ya ubangiji ka ɗauki nauyin tarbiyyantar min da ɗan nan nawa haka ake so ku rinka zama masu tawakkali da miƙa al'amarinku ga Allah yayin da Allah ya ba ku haihuwa kuma abin mamaki ta zaɓar wa ‘yar suna wannan yana nuna cewa ashe ana iya sa wa yaro suna kafin ya kai bakwai ranar da aka haifi yaro jariri ana iya sa mai suna uban sai sa masa ko uwar ta sa masa in uban ya ba da dama kuma kun gana na na maryam uwarta ta sa mata suna wa in yi ta maryam maryam ana nufin al'adida baiwar Allah ne bautar Allah wannan sunan maryam din shi kansa yana nuni akan niyya mai kyau da kuma cika alkawari ya kamata matan duniya su sani cewa lalle hannatu wanda kuke cewa hanne mata ce mai tunani kwarai ta taimaka wajen samar da nana maryam wato kuma ta samu mata suna mai kyau kun ga shi yasa ku rinka sa sunan kirki ku rinka sa ku daina sa sunan da bai da ma'ana ko bai da wani amfani kande ne kande a yi haƙuri kan na kira sunan wata ko tsohuwar wata kande dudu kai bari zai bari kan zai in kira wata ta zo ta kuka cikin sunanta ba na ƙware ba ne ba alfine alfine kan balaraba kenan ko litinin ko fulatancin na ya fara tafiya kenan kun ga yanzu bahaushe sai zo sa suna kawai da kisa na sunan kwanaki ya saka laraba talatu asabe sewa jummai ladi gaji na sunan ne ana kira mutane da wannan suna na kim amma suna ne kawai na rana dan juma dan asabe sai dawa dan la'ayi dan liki dan talata kai ba a faɗa dan talata eh dan talatu a sai dai ko dan talatin ko sai eh, kuma dan wace ku dan juma dan juma da dan jummai ba wuce kenan to yanzu ana so ilimi ya zo a canja wannan na duka ba suna ne ba kira ne haramun bane ba haka na faɗa ba amma ya kamata yanzu a yi amfani da ilimi a rinka sa sunan na na maryam hannatu kun ga duk bayan allah ne na kwarai ina fata na fahimta aisha mata annabi khadija matar annabi saratu sauda ha zainab ummu ruman matar abubakar kenan mahaifiyar da aisha ummu salama ummu sulaim ummu kulsum ummu habiba ko habiba ko safiya ba safiya ba ba safiya shine ne ba safiya ba amma irin suna wani banki banki ma bilkis ne shi ne daidai na ta gaya muku duk shekara ina muku gyara duk wacce ake ce mata banki don Allah ta gyara a rinka ce bilkis da ƙane kuma bilkis haka sunan yake ibnu atas suleiman kenan to muna fatan da Allah mata ki shirya wajen zaɓa wa ƴarki suna za ki zo ki zaɓa wa ƴarki sunan da har ki mutu kuma sunan dindin shi zai rinka binta ku rinka tambayar malamai ina fata ana fahimta wasu fa har sunan dabbobi ake sa musu wallahi akwai tsawon da na je mun je wa'azi sai da yake yanki shirwa nake shirwa kuma wallahi kuwa shirwa nake ta subhanallahi sai ma ungulu a'udhu billahi <laughs> a cikin mazan kuma wallahi mazan gari. kai mu ne sunan kai hankaka nake saura a sa kuma kai wannan ba daidai ba ne a ce yau mai wace wai sunanta wai shirwa ba, ko a ce mata wai wai a mana ungulu da Allah ku daina ilimi ya zo ya kamata a samu gyara a rinka tambayar malamai idan an yi haihuwa a ce me ya kamata a sa sai su zaba muku sunan nake masu kyau akwai littafai da yawa da aka yi na sunan nake ne kawai da ma'anar sunan nake abu na hudu na na hannatu da ta haifi na na maryam sai da ta mata rukiya me rukiya addu'a wannan yana nuna ana so idan mace ta haihu ta yi wa yarta addu'a ko ɗanta addu'a take da ta haihu sai da ta nemar wa wannan ya Allah kare ta daga sharrin shaitan wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wannan fa addu'a ne ta yi wa yarta kuma ya kamata ki riƙe wannan addu'ar addu'ar haihuwa ce in dai mace kika haifi ya mace in ne u'idu ha duka wa zurriyyata hamin shaytanir rajim ki ta nuna kyawa ya Allah in ne u'idu ha duka wajen wa ta hamin shaytanir rajim addu'a ne da ake yi wa ɗa idan an haife ta ya Allah ina neman ka kare ta da ita da zuriyarta daga shaytan ki duba fa ta yi wa ƴarta addu'a hajji ko kinta sai da sai musu addu'a Allah ka kare ta da ita da ƴaƴanta a ce wai ƴarki jaririyar nan ko ƴarki ƙarama da ke hannunki ki mata addu'a da ƴaƴan da ita ma za ta haifa hajji ko kinki kin musu addu'a wannan wani addini ne a wato wato wani addini ne fa addinin musulunci babu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi addu'arta ya zo a cikin hadisi maza Allah ce amma min mauludin yuladu illa lakazahu shaytanu lakazatan fa yastahillu al-mawludu sariqan illa man yama wa ibnaha duk duniya babu dan da za a haifa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim duk duniya ba dan da za a haife shi face wato idan ya sauko duniya sai shedan ya zungure shi ya dan zungur yaro shine za ku ji yana dan ihu na shedan ne ya dan zungure shi shi yasa kuma sai a ga yana daga cikin sharaɗin ɗan an haife shi a tabbatar da a ajiya yayin wannan kukan yana dawowa duniya shaidan zai zungure shi shaidan akwai mugunta zai ce to ka zo za mu buga da kai kenan amma abin mamaki annabi ya ce sai dan ya faɗo yana kuka amma na na maryam allah ya kare ta ita da ta faɗo wallahi shaidan bai iya taɓa ta ba saboda iyayenta sun mata addu'a kafin a haife ta kasa zuwa yin gagara ya sannan kuma ita ma ɗanta da ta haifa annabi isa wallahi shi ɗan bai zo kan shi ba shi sa ya kamata a ce akwai makaranta ta musamman ta masu ciki gaskiya malaman islamiyya yanzu ya kamata su rinka buɗe makaranta ta masu ciki kawai saboda a rinka koya musu menene ladabin da musulunci ya tanadar daga ɗaukar cikinki a ranar farko har ki haife shi akwai abubuwa da yawa wanda malamai ma ba sa samun dama suna gaggaya muku darussa ne masu tarin yawa duk mace da take da ciki akwai abubuwan da ake so ta kula da shi na lafiyarta ta a addinance ta kula da shi na ainihin wato alaƙarta da mijinta lokacin tana da ciki ta kula da shi na ainihin addu'o'i da za ta yi wa ɗan cikinta ko ɗiyar cikinta saboda musulunci ba abin da bai faɗa ba to kun ga Allah tabaraka ta'ala ya sa saboda sababin addu'ar da iyaye suka yi Allah ya kare waɗannan yaya haka ya zo a cikin hadisi mu ya koya mana annabi sallallahu alaihi wasallam haka fi kana yu'awwidu al-hasan wal husayn manzon Allah yana yin addu'a wa Hassan da Husaini bayan an haife su jikokin sa ne ki duba fa shi ba baban su bane jikoki suke garin shi amma wallahi duk kacin da suka rusu ya musu addu'a ya rinka karanta musu suratul ikhlasi yana karanta musu falaki da nasi galiban annabi yana karanta musu ulhuwallahu uku falaki uku nasi uku yanzu dan Allah a cikin mu mata ko in ce ko mata musulmi ina so in ce mata mu musulmi mace nawa ne take daukan yadda ta mata ulhuwallahu kafa uku ta mata falaki kafa uku sai mata nasi kafa uku ko ta dauki danta kul huwallahu da falaki da sau uku uku sau nawa kika taba dan danki kina yi masa wannan addu'a ba kwani sai dai ku koya musu kalle kalle sai dai ku ta dura a a gaban su su koya sai dai ku rinka koya musu rawa lalacewa yanzu ta kai ga matan musulmi wai yarinyar ta wai tana tashi sai ta fara koya mata ingila ki ingila ce ingila in ingila ki a uzu billahi ne yanzu na sai yi ki rawa take koya mata sai da yarinyar ta tashi ko a rinka dan kada mata wani abu ana dariya a gida ka ka kafka ka kaf yarinyar tana kada tana kada tana kada an kunna mata rubu tana jin kida a haka za ta tashi kin kin gashi ɗan rawa ko a rinka koya wa yara waƙe-waƙen rediyo ba daidai ba ne ba akwai rawa da ake wa yaro na wasa wanda bai da wayo a lokacin amma in yaro ya fara wayo ya fara ganewa ba a wasa. saboda wallahi zai je wani guri ya rinka yin rawa kuma mu aibu ne rawa a wajen mu ba addini ba ne ya kamata mata ku san tarbiyya kullum a shari'a ana so idan ɗanki zai kwanta bacci ko ɗiyarki za ta kwanta bacci ki karanta mata wannan surori ki tofa ki shafe ta in biyar Allah ya baki duk sai kin bi su ki rabu da babansu ba iyawa zai yi ba yawwa ko ni din nan da nake muku wa'azin nan ba sosai yake iya yau yadda dai ce uwar a a je yi a je a yi muku muna nan muna ta fama ka dawo a gajiye to ai shine amfanin ka aure mace mai addini ka koya mata addini ta ɗauke maka nauyin abubuwa a tofa wa yara addu'a macen kirki kullum tana kan ƴaƴanta har bacci ya ɗauke su kun yi addu'a kuwa wane yaro ya fara jin mama kin yi addu'a dan ne addu'a karanta inji akwai kuwan da saboda kokarinta wallahi yaranta in za su kwanta sai ta ce a karanta ayatu kursi da karfin inji yana kwance zai karanta ayatu kursi in sun gama a ce a yi kulhu wallahi sau uku duk wanda duk wanda na ji bai ba gobe ba zan ba shi kuɗin tara ba yaro wani lokacin tun da ya san ana dan ba shi wani abu wani ma lokacin in sun gama ba a ce to ga alawa ku na ga mintin ku na kun tashi gobe zan ba ku lissafi tun da kun yi addu'a za ku kwanta sun koya wa ƴaƴanki addu'a amma wallahi Allah ka yafe mana yanzu galiban ƴaƴanmu haka suke faduwa suna kwanciya ba su addu'a haka za su tashi haka za su girma haka za su yi aure haka za su zama iyaye su ma ba sa yin addu'a za su kwanta bacci ya za a yi gidan musulmi ya zama mutum yana kwanciya baya addu'a mata fa akwai aiki a gaban ku ina shaida muku da aka ce ki zama mace din nan ki shiga gida ki zama kina haihuwa wallahi babban aiki ne shugaban jami'a ma bai kai ki aiki ba don shi yana da lokacin hutu kefa kullum kina kan tarbiyya ne yanzu irin wannan zamani da shedan yake bin mu yana wabce mana tarbiyyar ƴaƴanmu to shi zan zo in zauna na tare ƴaƴa bana masa bana masa tarbiyya ai tsayawa zaki tsayin daka ki zama kin haifi ƴaƴan kirki da za su bada albarka idan uwa ta lazanci arruƙe shar'iyya ga ɗanta addu'o'i na shari'a ga 'ya'yanta in dai tana yi musu kullum malamai suka ce adda hada ila ta'awidi tifli an alqur'ani was sunna wannan zai sa an sabar wa yaron jin qur'ani da kuma jin sunnar annabi duk dan da aka dage da masa addu'a zai tashi yana son qur'ani zai tashi yana son sunnar annabi saboda tun kafin yayi hankali yayi wayo an saba karanta masa alqur'ani da sunna to amma yau muna barin yaranmu a gaban talabishin muke barin tun ba su da wayo mun koya musu kallon tv suna kallon tsiraici wallahi yana da tasiri kunna wa yara tibin nan kunna wa yara talabishin din nan kunna wa yara kaza din nan wallahi wallahi yana da mugun tasiri wajen tarbiyyar yanzu ni da nake muku magana wallahi a duk gidaje na ina da tv ina da talabishin da satellite amma wallahi sai a shekara ni dai in gama na ta kunna tv sai a share shekara cin wallahi ba su kunna ba sai dai ko sunna tv ko afirka tv ko nawa wato a kunna wasu abubuwa ko na labarai ko wani fim ko na abu babu za ka yaran ma ba su ma damu ma da kallon ba sai na huta Allah yake da ni sai akwai wata tibin kan ma dauke ta aka aka je aka sata aka ajiye ta a can kawai an manta ma da ita to wallahi a wannan zamanin kusan ya fi maka sauki amma in gaya muku duk gidan da 'ya'ya suka saba da kallo ko to nan 'ya'yan yawanci ne ba za su yi kokari a makaranta ba dan zai cinye musu lokaci sannan kuma za su ta koyan wasu abubuwa makaranta ce a wannan cibin yaro abin da yake gani a tv ana koya masa wallahi tallahi ma yana dauka kuma hatta katun katun da ake kunnawa yara ku yi takatsantsan wallahi katun din nan akwai na kungiyoyin kirista kiristociyar sun gane kafirai sun gane yahudawa sun gane ana yawan sa wa yara katin ko to wallahi akwai katin ɗin da mugu tarbiyya ke koya wa yara kuma yaro da son katin ba magana yanzu akwai katin ɗin da wataran da ido na gani wallahi da ido na gani sai shi an koya ana koyawa sai ga yaro namiji sai ga mace sai ga namijin ya zo ya danne yariyar yana tattaɓa wurare na sha'awa a jikin yarinyar sai kai gashi ya cire ta a kafin fa ya cire ta ya kwantar da ita tana dariya tana murkutusu kai sai gashi kuma wallahi sai bai zare al'aurarsa a fili kurin idan ne ta wannan a kafin ne wannan gani ne ba wai wani ya gaya mun ba ce la na na na na na na ana nan sai gashi wata mata ta bugo mun ce malam ya kamata malamai fa su rinka kula fa da kafin din nan fa akwai ta inda ake nuna wa yara zina ana koya wa yaro zina yadda suka san akuya tana danne a taure yana danne akuya sadu da ita wallahi haka aka tunana ake nuna da wasu waƙe-waƙe a cikin kakantar kuma na kiristanci ne ba ku lura ba da turanci za su yi ko da wani yare za su yi amma suna promoting din aƙidar su so harkar katun katun ina kira ga musulmi ku yi takatsantsan da kunna wa yaran ku katin ɗin sai kun tabbatar da ingancin katin ɗin kenan zama iyayen birki ya kamata ku zauna ku gani iskilin a katin ɗin nan ba wani tarbiyya kuma a katin sai da ana nuna wa yara zuwa coci me ya alaƙar yin katin da nuna yara zuwa coci sai da yaro yana tafiya yana wasa ya yi kwalliya ana sa da ne ya naɗe gwandonsa da jeren wando ya riƙe yadda ta sai ga shi nan ga sun zo an buɗe musu wani gudu sai a ah, kurar sai ga an buɗe ga fasto da mistai yana musu wa'azi a cikin kafin amma wallahi ba za ki ga sun nuna yara suna tafiya masallaci ba a kafin ba za su taɓa nuna yaro yana alwala ba a kafin ba za su taɓa nuna kaza ba gandama kafin ɗin ƙasashen laraba da ke larabci su ma kaɗan kaɗan ana ganin mace mai hijabi kaɗan shi ma fasu da yawa so ku yi a hankali saboda akwai gidan da a cike ke wai suna kokari a kiyaye dan ba wa yaro dan abin da zai shakata a sa masa to kusan kacin ɗin da za ku nuna musu Allah madaukakin sarki muke roƙo ya ba mu ikon kiyayewa kuma mu sani cewa lallai ƴaƴanmu suna da hakki ba karamin hakki ba akan mu dan in ka bari dan ka yi tashi da wata tarbiyya mummuna mara kyau to Allah shi ya tambaye ka Allah gyara mana halin mu Allah shi ya mu shikenan Allah ubangiji ya karba addu'arta da yatta yana wajen bata koya yatta jin kiɗa ba kamar yadda ke kike sa wa ƴaƴanki kiɗa da waƙa yanzu duk mawaƙan ƙasar nan yaran ku duk sun san su duk ƴan wasan kwaikwayon nan ƙananan yara duk sun san sunansu sun san wani sun san wani sun san maza sun san mata saboda abin da kuke kunna musu kenan kullum gidanku drama gidanku fima-fimai wallahi yana yin tasiri akan tarbiyyar yara duk gidan da ake yawan sa timatimai ko na hausa ko na bature wallahi sai ya yi tasiri akan tarbiyyar yaran nan so ya kamata a yi tasa, tsantsan a kiyaye kullum kullum mun sha gaya muku yaro karami za a shi dan shekara biyu amma yana rawa ya aka yi koyi rawa saboda a talabishin ɗan gidan su yake gani yarinya karama ba ta kai ta kawo da ta iya waka ta iya wake-wake ana ba da labari an ce an samu a wani gida wani yaro karami bai wuce shekara uku ba zuwa hudu ya kwanta a shimfiɗarsa sai ga wata ɗanwarsa an kawo ta an haɗa su kamar irin abin da iyaye kuke ku ji wannan isar yaro ne bai wuce shekara uku ba ko shekara hudu sai aka ɗauko ƙanwarsa mace sai aka shimfiɗa masa a tare da ita wallahi abin baƙin ciki sai ga wannan yaron ya murgina ya rungume yarinyar nan ya danne yarinyar nan abin mamaki ya shekara biyu shi kuma shekararsa uku uku da rai kuma sai aka yana ta bantarta. kun ga iblisul akbar ya shigo gida kenan babban shaitan ya shigo gida ya aka yi da aka bi sai uwar take cewa a a a a a wannan a tv suka gani yaron nan a tv ya gani akwai bala'in da ya wuce yaro yana shekara uku hudu har an koya masa runguman mace to yanzu yara nawa kuke zuwa kuke hada su a shimfiɗa shekara na sha gaya wa iyayena mata a makaranta wurin karatu wallahi duk yake Allah ya jarabe ki da ƴa mace kika haifi ƴa mace kuma a cikin ƴan uwanta maza to billahi azim ki sa ido akan ta dan in ba kin ci sa'a ba da tarbiyya a gidanki ƴaƴanki ne za su fara jarraba tsiya akan ta ki kula ki daina hada su ƴaƴa maza da mata a shimfiɗa da ki daina tana gadanki tana bayanki kina kula da ita saboda kuna nuna musu a fil suna ganin. ba a gaban suke gani suna ganin mata suna rungumar maza ba mace miji namiji ya rungume ta tana sha ido munafikar Allah a fili su ba yaran da suke suna koya akwai yaron da ana ba da labari cewa wata rana me ya shiga tsakaninsa da dan uwansa kai su ya dauko wuka kawai ya dauko wuka aukiyu yana irin yadda yake gani a fim saboda ya gani a fim wani ya zo ya zo yana ta ayyukin shi ma sai ɗauko wannan wukar har bindiga ake sai wa yara ko wani yaro ya zai ɗauko irin bindigar roban nan kawai ya sai ta ubansa uban yana cin ɗumami yaron ne haka tai ya buga masa tai na har ba ba dole da na har ba saboda ne ya ku an sai masa bindiga kuma an nuna masa yadda ake harbi a cikin fim duka waɗannan suna da side effect suna da illolinsu da yake da tasiri a tarbiyyar yaran mu to yau ga uba dai yau dai ga uba yau ga uba ya zo yana gwada harbi a kansa wata rana muna tafiya da yaro na wani cikin yara na ƙarami ne sai da wayo shi ma muka zo irin checkpoint na na soja da ɗan sanda sai soja da bindiga sai ce bambam su ce za ka zama soja sai yaran nan ya miƙe sai kawai a gaba da sai ya gaya wa sojan sai ce zan haidarka na ce kai za ka jawo mana tsiya wallahi sai sojan na ya fashe da dariya ya ce a this na be soja to amma abin tambaya ina yaron ya gane zan ka duk yadda aka yi akwai inda ya ji ya gano zan harbe ka na ne da shi kujerar baya na ce wannan yaron kafin mu karisa garin da zamu mu je da yanko mana wata tsiya tasiri yaro yana tasirantuwa da komai da kika sani wallahi irin abin da bahaushe yake yi a gida na rashin kulawa da 'ya'ya da sa ido a kansu hatta abin da shafi harkar kwanciya bacci wai sai a ɗauki yaro mai wayo kula kwanciya a ɗakin ki da ke da mai gidanki da ɗanku mai wayo wallahi kuskure ne to nan asiri ne da zarar yaro ya fara bude idan sai yana gane abubuwan nan za ki ga ya tsaya yana kallon ki tun kwakwalwa yake yi ya karance ki sai ga shi wani yaro ya zo a cikin yara abokanansa yana hirar su yana cewa wallahi jiya na ga babana suna ta faɗa da mamana da daddare akan gado suna ta faɗa yana tsiya ta danne mamana tana ta kuka a'udhu billahi min shaitanir rajim me ya faru koya masa kuka yi akwai mutanen da suke shagwaba yara yaro kato ka da shi ana kwana da shi a cikin ɗaki wannan tonar asiri ne wata mata ta kawo min tana faɗa da mijinta wata rana yana cewa ba ta ta masa kaza kaza kaza na ce ba ni ita in ji eh, ba ni shi yana magana ita ba ta son yara ni duk matar da ba ta son yara ni ba na sha'ani da ita za ta zo tana nuna hantarar yara tana kin su tana abin nan sai take malam ba ni wayan nan ba ni wayan nan ka gani ta karboya take malam yanzu ni da nayi naƙudar yarinya na haife ta nayi naƙudar yaro na haife za a ce mun ba na son yaro shi zai nuna mun an san yaro take malam ka san me yake yi take zuwa yake fada da daddare kurin wai wai sai zo sai ce wai ina yaran nan suke nake ce yanzu kai baban ummi yanzu da daddare sai in kawo maka yara cikin ɗakin da za mu kwanta ni ba yi ba ni ba zan yi kwanta yaro ne wannan zai da ni ba a kawo ku ka ce to ni ko ba za a wannan abun kullum da ni ba sai ka ka kwanta da kai da 'ya'yanka ni ko zan je wani guri in kwana kake ya ba mu zo mu kwanta a gado guda muna kwance yara suna wayo yaro kai ya tashi da daddare zai yi fitsari yanzu kana tare da miji a cikin mayafi guda yana taba kafan kama mazan ya fitsari kullum kun yadda ne kama na ce kai ba wa Allah na mata ka tafi ka gaskiya ba daidai ba ne kuskure ne wallahi to duk yaro da yarinya ko yaro suna yin wayo ƴaƴan zamanin nan maza maza a cire su har ke duk kwanta da yaro billahi azima akwai gidajen da ƴan mata ne ba ake kwanciya da su yarinya ta yi wayo har ta fara rubuta wasiƙa tana kwana da ubanta a gida hauka ke na wannan wannan duk matar da take wannan ya kamata a yi mata bulala a zane ta dan ana lalata tarbiyyar yaya a gidajen ku kuke kashe tarbiyyar yayan da kanku fatan mu Allah ya baku ikon jarawa ina fatan kuma tsintan waɗannan abubuwa da kiyaye su zai taimake ku kwarai kwarai da gaske dangane da kulawa da ne da tarbiyyar yayan ku bayan wannan ya ku iyaye na mata a Allah ya tashi na na Maryam a gida na aminci gida na tarbiyya qur'ani ya mana bayani cewa Allah ya girmama na maryam da karamomi masu yawan gaske kwarai da gaske na farko dai an ajiye ta a wuri na ibada da aka harfe ta sai iyayenta suka kai ta suka ce ga kinan ki zauna a masallaci ki ci gaba da hidimar masallaci da wurin ibada mukamin ibada manazilul abidin madarijus salikin muqamatus sa'irin har sai da Allah ya kai ta daraja su siddiqina ta samu matsayi babba na na maryam da aka kai ta wurin ibada aka ajiye ta wahadaha ita kadai me take yi bauta kawai kamar ko dai qur'ani ya gaya mana cewa wato annabi zakariya ya dauke ta ya dauke ta don ya ci gaba da kulawa da ita shine wa kafalaha zakariya ta fito daga iyaye masu mutunci da daraja ta fada kuma hannun annabi kuma alhamdulillah ya kula da ita qur'ani ya nuna mana cewa lokacin da aka ta wajen bautan nan annabi zakariya ya je ajiye ta a wurin yabarta sai gashi Allah yana saukan mata da 'ya'yan itace daga sama kuma 'ya'yan itacen da babu su a garin lokacin sanyi a kawo mata ɗan itacen da ba a samun sa sai a zafi sai a kawo mata lokacin zafi a kawo mata ɗan itacen da in zafi ne ba a samu sai lokacin sanyi amma ita za a kawo mata ba wai sau ɗaya ba kullum ne annabi zakariya yakan shiga ya duba ta yaya take kawai aikin ta ibada ita na maryam bauta kawai kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha ribqa duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wurin da ya same ta take ibada din sai samu arziki a tare da ita waɗannan kayan marmari da abinci kala-kala ita ma mala'iku ne suka mata abinci ba wani mai tuka tuwo ya kawo mata kana ya maryamu anna laki hada annabi da ya ce ya maryamu da gina ki samu wannan kayan marmari abin sha'awa qalat huwa min indillah take daga Allah ne Allah ne yake kawo inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana arzuta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba daga ina daga Allah ne ita da kanta ta sani cewa Allah ne yake bada arziki ku duba aqida ta san cewa Allahu huwa ar-razzaqu zul quwwatil matin ma'abucin ƙarfi mai azurtawa duk lokacin da karama ta ƙaru a gare ta matsayi a wajen Allah sai ta ƙara kusanci da Allah dama Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah zai masa arziki ta inda baya tsammani wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan mata. da haka ta yarda Allah ne yake mata arziki to kenan ana a ƙarshe yake yar uwa ki sani cewa arziki din a hannun Allah yake kuma duk lokacin da kike rike Allah tabaraka ta'ala to ki saurari albarka da alherin da zai same ki ba mu gama tarihin na Maryam ba sai gobe insha Allah ta'ala saboda kurewar lokaci gobe za mu kammala Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa za mu dasa aya a nan saboda tambayoyi da kuma jaraba da za mu ci gaba wa bi hadha al-qadri kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh